Ya Allah ya Allah na ni kai ne na roƙa baro ka ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata shirin domin iyali ya yada zango a jihar Katsina inda ake fama da har 'yan bindiga waɗanda suke garkuwa da mata da ƙananan yara a garuruwa da dama da suka hada da shimfiɗa. A cikin hiranmu da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da iyalansa a shimfiɗan wanda kuma muka saya sunansa sabili da dalilan tsaro ya bayyana takaicin ganin yadda aka gaza shawo kan wannan matsala. Gaskiyar magana hajiya an san inda suke kuma an san wasu daga cikin to amma ajiya ya mutanen da masu kai har-haren nan galiban su fulani bayan haka domin Allah suna da miyagun makamai awon da domin Allah ajiya makamai da kowa ba ne zai tunkare shi ko kuma wasu ƙananan ma'aikata su tunkare shi suna da miyagun makamai kuma yara ne ƙanana ajiya yan shekara sha uku sha hudu sha biyar har ya ki ga ƙaramin yaro da bindiga mai gida ya za ta da su nan kuma bila a rage suna da yawa don ko a jiya da za a kai da matan na awon da suka wani ogani ta gaskiya ya a rage ta ɗari da hamsin saman kafiya kafiya kowane da bindigogi su aiki aiki da ah, manya-manyan bindigogi ya ba kowane ƙananan abin da bai za a je a tunkare su irin na amma an san irin To bisa ga bayanai da kuke samu ainihi menene dalilin da yasa suke kai waɗannan hare-hare? To, ajiya mu dai a gaskiyar magana ko ranar da aka yi zaman sasancin na an tambaye su ne dalili da ya sa suke kai hare-hare. duka dai maganganun su babu hujja daga ma'ana wasu ne suka shigo suka yi ruwa da suka samu makaman suka zamka mutanen nan kawai neman abin duniya a kama mutum a yi tsada a kai masu mu mun an so mutanen mu ya kai kashi nawa mun an so na miliyan ya kai kashi nawa a kan kwanakin baya to wannan alamar ya biya gaskiyar magana duk inda aka ajiye shi ya wuce na domin Allah a abubuwan nan sai an Aya, an bi abubuwan nan da ko an ɗauki mataki don mutanen sun riga sun yi ƙarfi hajiya da ake tunani sun yi A ganin ka biyan kuɗin fansa da irin wannan zaman sasantawan na a kamo su a kulle su su dawo su kama waɗansu a zuwa a yi musayan waɗanda suka kama da kuma waɗanda aka kulle ɗin za a iya samun masalaha ta ɗaukan irin wannan matakin? To gaskiyar magana hajiya wannan al'amarin mai yawa ne. Abubuwan nan abin da ya kamata shugaban ƙasa hajiya ya nedo hankalin shi gurin nan. Abin nan mai yawa ne. Yadda ake tunanin shi ya yi kane. Ya nedo hankalin shi mutanen nan. Makaman nan nasu yawan suna hannun shi hajiya don an yi tafin shi mutanen nan ba ni tunanin. Amma su wani abu kaɗan wanda ya ɓata masa ne su ƙyale mutane. Wallahi makaman nan in suna hannun shi hajiya. Ba ni cewa a jiya ɗin nan fa akwai wani babban sojan mu fara ganin ya fita ya yi kasuwa ya suna ta tafi. karamin yaro ga ya ga jikin kawai ya dinga ga dinga hannu karamin yaro karami da aka tambaye shi ne da yake ya zai ga ya barka saboda shi da sun ga kawai mota ma'aikata su yi na kyauta abin nan gaskiya magana hajiya sai ta matasa hannu sosai bangaren shugaban kasa abin nan mai yawa abin nan ya wuce duk sanin wani karamin mutum domin kan abin nan. To waɗannan iyalai naku da aka yi garkuwa da su cikin ikon Allah waɗansu suka samu dawowa. menene kake gani za a iya yi da zai taimaka ma rayuwarsu zuwa nan gaba kasancewa da dama dai sun ta gayyara. To gaskiya magana hajiya akwai abin nan soma mu haro musa ya yi kokari iya gwargwarin wa saboda da ya je da gaban gwamnati a kiyan a horo gudun nan bada su sai aka ba su turori na sanyawa turane na zannuwa da kuɗaɗen tallafi bayan haka kuma aka turo su aka ce mu je da su asibiti abin da ya kamata a yi masa a mace sun jiya muka su asibiti ana treatment ɗin su har zuwa yau ɗin nan karshe sai yana zuwa wajen misalin sha biyu a gama duba su an duba su yadda ya kamata an sallame su da sai sun gida. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya tambayi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ko yana da haƙƙinin waɗannan mutanen da bincike ya tabbatar da cewa sun riga sun saba samun kuɗi ta hanyar kama mutane da shiga garuruwa suna satar kayan jama'a da satar shanu da kuma sauransu wannan shirin zai iya yin tasiri da za su daina laifukan da suka mayar sana'a. To na farko dai sun saci shanu, sun shiga cikin daji ba su da ikon zuwa kasuwa da su sai barawan zaune wanda ke cikin gari ya je ya samo san naira dubu ɗari da hamsin ya ba su dubu talatin ko dubu ashirin sannan duk abin da suka samu makami suke siye to su babu wani abin alheri ga yadda su gaya da ke zuwa wurin su umban da wahala so kaga bai yiwuwa su ci gaba da zama cikin wannan wahala su ma abin ya ishe su kamar yadda ishe mu ya ishe su tunda ba su da ikon suka ce fa abin naira ɗari su fa an kai su su naira dubu ne a cikin dajin nan to sata mawa akewa sannan kwayoyi da shaye mugayen shaye-shaye sun shigo cikin al'ummarsu sannan waɗanda suke cikin dajin nan ba wai kila ma an ka kasa su kashe uku fulani ba su wuce kashe ɗaya ba mutane iri-iri sun zo da hausawa da bare-bari da ainihin mutanen nijar abzuna da kowa ya shiga cikin dajin wanda yake su kansu abin yana ba su tsoro na tara musu hankali cewa lalle a zo a zanna kuma da an yi gyara ai makashe sa na kawo maganar makarantu da magana ainihin da za a inganta irin su kansu dabbobin da neman ciyawa da hanyoyi a hankali a hankali za a bi wanda za a sama wa shi ba Fulata ne wanda yake kiwo ai shi bai san noma ba shi ba noma bai iya rike shi sai sana'a kiwo ya sai da san shi guda ya hidima wata shida domin da ya sai da shan naira dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu sai wata tara yana cefanen shi shi ba abin da ya dame shi to wannan ciye suke so a inganta su samu zaman lafiya kuma na tabbata wato abin da muke in aka yi duka to wa'anda suka ƙi yadda suka zama shaidanu to so sai a yake su ba faɗa ba yaƙi faɗa daban yaƙi daban wanda suka zama shaidanu suka ce ba su yadda ba kuma za zama fitina to dole da mu da su mu taru mu murkushe su kuma murkushewa yadda ba za su ƙara marmarin koma a gidan jiya ba a ƙarƙashin wannan shirin ana samun wasu suna zuwa suna cewa sun tuba daga wannan al'amari yayin da kuma ana zuwa kuma ana karɓo wannan bayanai sun tabbatar da kuma bincike-bincike da kuma wasu a kame-kame da aka yi haka sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne shin yanzu idan aka dubi irin nauyin laifin da suka aikata na kisan jama'a da sauran wasu abubuwa wannan shirin kenan ya zama garkuwa gare su shi kenan sun koma kamar kowa kenan abin da muka ce duk mutumin da ba a kai shi kotu aka yanke mashi hukunci ba zargi ake amma duk mutumin da an kai shi kotu an riga an yanke mashi hukunci bai shigo cikin wannan tsarin ba tsarin mu yana nan kan wanda ake zargi cewa shi ya kaza shi ma an mashi kaza so in ka ce sai yi wannan kame kame ka kamo fulani ka kawo mutanen cikin gari kuma bisa kan zargi kotu sai ka kai kwakwara shaida wadda za tabbatar da cewa mutumin shi yayi ya excellency a can baya an yi ta ruwaito ka a kafafen yaɗa labarai musamman na sadarwa a hoton bidiyo inda kake bayyana irin matukar bacin ranka da kuma bayyana cewa kai abin fa ya isa haka nan yanzu nan da aka fara samun wani nasara ya yaranka to ka san abin da muka ce musu mun zo da hannuwa biyu da na dama da na hagu na dama muna neman sulhu domin sulhu alkhairi ce Allah ya faɗi hannun hagu kuma na wuta ne ba mu san ta kai yadda za a amfani da ita amma in ta zama sai an yi amfani da ita za a yi domin ba su fi ƙarfin gwamnatin tarayya ba ba su fi ƙarfin sojan najeriya ba amma sojan yanzu faɗa yake yi yana raba 'yan uwa ɗan juma da ɗan juma da suke faɗa ba yaƙi ya zo ba kuma kar a fatar ya zo yaƙi to alhamdulillah wannan magana da aka gaya musu sun yarda da ita sun sani kuma alhamdulillahi abin da muka fara gani sun sako mutum goma sha shida daga ran lahadi zuwa yau mu kuma mun saki mutum bakwai wanda suke zargi su ma daga ciki fiye da shekara biyu suna tsarauran soja ko ma kotu ba kai su to zaka ce gwada tsarin mutum baka ce ga laifin da ya ga komai har shekara na su daga filin jirgin sama aka ɗauke su suna sakkowa haja aka ɗauke su magana kenan to saboda haka alhamdulillahi in dai aka ci gaba a haka za mu tsara namu alkawarin su masu tsara nasu in Allah da za a samu cikakken zaman lafiya. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji yadda gwamna Masari yake gani za a shawo kan wannan matsalar baki daya dukan arewacin kasar. Za mu kuma fara haska fitila kan yadda talauci ya kusa zama ajalin wata matashiya wadda sabili da tsananin ƙaunar saurayinta ta nemi kashe kanta ta wajen cinnawa kanta wuta kasancewa saurayin ba shi da kuɗin ɗaukar nauyin auren. To kafin nan a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. see.